Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai Alfa Rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masaurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 6 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto na musamman akan ziyarar aikin kwanaki biyu da shugaba Buhari ya kai zuwa jihar Kano. Daga cikin abubuwan da shugaban ya aiwatar har da yi wa 'yan fursuna afuwa su kimanin 500 wanda akan haka muke son jin ra'ayinku akan. lambar kuma da za a kira a bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a farkon lambar za mu kawo muku takaitattun labarin wasanni amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta yi ne. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump ya ce yanzu Amurka ta amince birnin Kudus ne babban birnin Isra'ila a hukumance kuma ta fara shirin daga ofishin daga Tel Aviv zuwa Kudus, batun da ya janyo suka daga yawancin kasashen duniya. A wani jawabi da ya yi yau Laraba, Trump ya ce birnin Kudus ba mazaunin muhimman addinai guda uku ne kawai ba, amma yanzu ya zama cibiyar ɗaya daga cikin misalai na ƙarfin dimokuraɗiyya a duniya. ya ƙara da cewa sama da shekaru saba'in da suka gabata Jama'ar Isra'ila sun gina ƙasar da Yahudawa da Musulmi da Kiristoci da kuma sauran addinai ke da 'yancin zama da yin addinansu bisa ga imaninsu. Ya kuma jaddada cewa Amurka ta ƙudiri aniyar taimakawa wajen cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya, wadda Isra'ila da Falasɗina za su amince da ita. Ana yi ma babban ɗan shugaban Amurka mai suna irin nasa Donald Trump Jr. tambayoyi yau Laraba a wani zaman sirri na kwamitin sa ido akan ayyukan leƙen asiri na Majalisar Wakilai. Ɗaya daga cikin kwamitocin majalisa da ke bincike akan yiwuwar da ɗan Rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Ɗan na shugaba Trump ya shiga majalisar ta wata ƙofar da ke baya domin bayar da shaidar. Trump karami ya taɓa bayyana irin wannan a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattijai a watan Satumbar da ya gabata inda ya musanta cewar jami'an kamfe ɗin shugaba Trump sun haɗa baki da jami'an Rasha. Wani muhimmin batu ga masu binciken shine na wata ganawa da Trump Jr. ya yi fiye da shekara ɗaya a daidai lokacin da ake yakin neman zaɓe zaɓen shugaban ƙasa a dogon benin mahaifinsa da ke birnin New York inda nan ne helkwatar kasuwanci da siyasarsa. Trump karami da sarkinsa Jared Kushner da shugaban yakin neman zaben Trump a wancan lokaci Paul Manafort sun gana da wata mata da aka bayyana matsayinta a babbar lauyar kasar Rasha Natalia Veselnitskaya. Bayan da wani mai shiga tsakani ya faɗa wa Trump karami cewa za ta ba shi wasu muhimman bayanan batanci akan 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a matsayin wani bangaren taimako da gwamnatin Rasha za ta ba Mr. Trump a zaben. Amma Trump karami da Kushina sun ce Velasneskiya ba ta mallaki wasu bayanan sirri ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Maris, zaben da ake kyautata zaton cewa zai lashe a cikin sauƙi. Putin wanda ya kasance a kan karagar mulki a matsayin shugaban ƙasa ko kuma firayim minista tun shekaru takwas da suka wuce. ya yi wannan sanarwar ce a gaban ma'aikatan kamfanin har hada motocin gas da ke war jinjina masa gwamnatin putin na fuskantar ɗimbin matsaloli yanzu haka ciki har da zargen cin hanci da rashawa da talauci da rashin ayyukan kiwon lafiya masu inganci a ƙasar mai girma ko a jiya talata ma an dakatar da ƙasar daga shiga gasar motsa jikin olympics na hunturu a watan fabrairu wanda za a yi a koriya ta kudu a matsayin matakin ladabtarwa saboda yadda rasha ta ba 'yan wasanta wasu magungunan kara kuzari da za su taimaka musu su doke sauran 'yan wasannin kasashen ƙetare a wasannin shekarar 2014 da aka yi a soshi. gobe alhamis ake sa ran za a buɗe sabon filin saukar jiragen sama da aka daɗe ana jira a dakar babban birnin ƙasar senegal an kammala dukkan ayyukan da suka kamata a wannan sabon filin jirgin sama mai suna blaise dian a bayan da aka kwashe sama da shekaru goma ana aikinsa filin jiragen mai nisan kilomita 47 daga dakar babban birnin kasar ya haɗe da babbar hanyar zirga-zirga ta kasar senegal kuma za a haɗe shi da tashar jirgin ƙasa da ake sa ran za ta fara aiki a shekarar 2019 wannan sabon tsari na daga cikin shirin rage cunkoson jama'a a birnin da kuma mayar da senegal cikin manyan biranen yammacin afirka labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc kamar yadda kuka ji daga farkon shirin shugaban muhammadu buhari na najeriya ya kai ziyarar aiki ta kwana biyu a jihar kano wakilin murya amurka muhammadu ibrahim kwari na dauke da bayani gabanin ya bude asibitocin guda biyu sai da shugaba buhari ya kai ziyarar ban girma ga mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu kana daga bisani ya ziyarci gidan kurkuku na kurmawa da ke tsakiyar birnin kano inda har ma ya afuwa ga wasu ɗaurauru su ɗari biyar ina gawa mutane su yi haƙuri abinda suke tsammani zai afkuwa da sauri lokacin da na zo a cikin kayan sarki ga kurciya na kama waɗanda suka yi gwamna da da suka yi minista na kai su kiri-kiri na ce to duk kuna da laifi sai idan kun tabbatar ba ku da shi to ni ma aka kama ni aka kulle ni saboda haka a sha'anin siyasar najeriya ba abin da gwandari ba shugaba muhammadu buhari kenan a fadar mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu duk da cewa shugaban bai bayyana wani aiki da gwamnatin tarayya ke shirin gudanarwa domin bunƙasa rayuwar mutanen kano ba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya bayyana fatan samuwar hakan za mu ci gaba da addu'a za mu ci gaba da ba da shawarwari da kuma fatan alkhairi muna fata kafin shekara ta zagayowar allah ya kai mu shugaban ƙasa zai zo ya buɗe manyan ayyuka wanda gwamnatin tarayya ta yi a Kano. Muna roƙon Allah ya nuna mana wannan rana kuma mun gode da aka zo a buɗe mana waɗannan manyan ayyuka da gwamnatin jiha ta yi. Kafin ya kammala ziyarar aikin a gobe Alhamis, shugaba Buhari zai ƙara buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kano ta aiwatar ko kuma take kan gudanarwa. Kana zai gana da shugabannin 'yan siyasa da 'yan kasuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. madalla Mahmud Ibrahim Kwari. A yau muna son jin ra'ayoyinku ne game da abubuwar da aka yi wa fursunoni 500 a lokacin da shugaban Muhammadu Buhari yake ziyarar aiki a Kano. Amma kafin nan mu shakata da wannan waƙar. Za a kai kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko a yau daga jihar Kaduna, wake magana daga jihar Kaduna. to ina can layin ya yanke kar manta maudu'inmu na yau shine afuwar da aka yi wa fursunoni 500 a lokacin da shugaba muhammadu buhari ya kai ziyara a aiki a kano wake magana daga gombe daga to dan bagiyo ya menene ra'ayinka akan wannan batu gaskiya ni wannan abuwan da aka yi gaskiya na yi farin ciki kuma hello hello an bagiyo kana jina? To da alamar ya layinsa ya goce, bari mu tsallaka jihar Naija. Wake magana daga jihar Naija? Assalamu alaikum kuna magana da Sama'il Ala kusan Fulatan karamar hukumar Rogo mazaunin jihar karamar hukumar Naija. To Ala me ra'ayinka dangane da wannan batu na ziyarar Muhammadu Buhari eh, kuma hakika mu al'ummar jihar Kano mun yi farin ciki da ziyara shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari kuma a cikin wannan ziyara ta mai albarka har ya samu damar lekawa gidan kurkuku inda ya yi wa waɗansu afuwa aƙalla wajen mutum ɗari biyar to hakika mu wannan hello to shi ma dinna kin sun nasa ya yanke wake magana da daga ekiti yawwa kana magana da safi idado ya rimawa kan fa karamar hukumar tofa jihar kano da kanan jihar ekiti To, dan mutanen tofa me ra'ayinka dangane da wannan batu? yawa to ni dai ra'ayi na a gaskiya kamar inda mai girma shugaban kasanmu ya yi kokari ya fito da waɗannan bursunoni to ya dace shi ma gwamnan jihar kano ya je ya samu shi ma ya fitar da kamar dubu guda ma ciyamominmu guda arba'in da hudu ya dace su ma kowanne je ya fitar da kamar guda dubu dubu to insha allahu da yarda allah za a duka ɗan samun harkokin inda za a duka samun ya samu ya fito to insha Allah wannan ya zama aya a kansa da yarda Allah ba zai yi kokarin da zai koma ba insha Allah ina ganin aka yi haka to za a dinga samun saukin cunkoson gidan bursin assalamu alaikum sabi gado da kanan jihar kiti rimawa kamfa to wajalla dan mutanen tofa yanzu kuma matsallaka jihar jigawa ke magana daga jigawa kuna magana da bashir usman reza malam madori to reza me zaka ce game da wannan al'amari wallahi wannan al'amari ina wa mai girma shugaban kasa barka da zuwa Allah kuma yana da shi gina lafiya dan alfarma annabi kuma wannan abu da ya yi na fursunoni da ya rage musu ko ya musu afuwa mm. to wannan abu ya daidai Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya saka masa alkhairi dan alfarma annabi Allah ya saka da wannan mulki lafiya dan alfarma annabi to madalla mun gode alaikum salam so sai kuma jihar Kebbi wake magana daga jihar Kebbi hello hello na jihar na jihar kebbi layin naka yana dan yankewa kaɗan menene sunan ka kace muhammad ajala muhammad ajala menene ra'ayinka akan wannan batun eh. su babu ya yi garumin da ah, mun abin da yi duk da suna wadda ya yi to wallahi su wa'in to da alama yau dai muna samun matsaloli da wayoyin namu wasu suna fara magana suna yankewa wasu kuma ba suna kira ba ma jinsu yanzu bari mu tsallaka kwantagora ko za mu iya samu wake magana daga kwantagora abubakar agaji dogo harama kwantagora local government niger state to mala abubakar agaji me zaka ce game da wannan batu gaskiya na yi farin ciki da allah ya kai shugaban kasar mu a kano jihar kano to haka irin haka yana da kyau shugabanni suna haka suna afuwa ga masu fursuna da haka alhamdulillah Allah sa mu ba ya kawo mana ziyara a nan jihar Neja tamu. To, amin abubakar agaji sai kuma jihar Zamfara, wake magana daga Zamfara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum ah, salam. Sunana Arma ya uba ka aikin yaro, kaura na jihar Zamfara. To, Arma ya uba ka aikin yaro, menene ra'ayinka game da wannan batun? a ra'ayina a wannan batu gaskiya wannan ziyara da shugaban kasa ya kai abu ne wanda ya dace sannan muna kira ga sauran su alƙalai ya kamata yanzu su hukunci hukuncin ki arziki musamman wanda muka gani ana kamawa musamman haka 'yan siyasa za mu ga an kama 'yan siyasa an ce an yi bela mutum amma ba an so shi ba mu riba gani irin su sanata kwankwaso da su bukuna saraki da su kuma sanata amsa da irin bakura wayan nan an ce an kama su ana ana shirya da su amma za a ga an ce an zo an wanke su amma za a ga mutum barawo eh, mutum ya saci ko kaza abu zai sata ya ce an mai daurin da bai dace ba gaskiya alkalai a riba. To madalla arma ya'u yanzu kuma bari mu tsallaka jihar Niger. Wake magana daga Niger? Assalamu alaikum. aminu wa alaikum assalam. a sunana bala na buta daga nasarawa kanji amma ina nan shanga local government a kebbi state to bala na buta menene ra'ayinka game da wannan batu to game da ra'ayina sai dai mu yi godiya ga shugaban kasa malam muhammadu buhari ubangiji allah ya saka mai da alkhairi saboda mutane su dan yi mai uzuri abin da ya sami ciyawa shugaban kasa uzuri a lokacin da bai ziyarci jihar kano ba to shi ma dai layin nasa na naijan malam bala ya tsinki. bari mu je kaduna hello so alaikum salam wake magana daga kaduna nigeria to adamu me ka game da wannan batu eh to ni gaskiya ba shakka ko ba komi za a ce shugaban kasa ya yi rawan gani duk da ya so ya dan makara kaɗan dubiya da siyasa in muka shiga shekara ta 2018 siyasa zai kan kama gadan gada mm. to amma hakan da ya yi kyau sa'annan kuma waɗannan fursunoni da ya musu afuwa to ba fa a musu afuwan a kuma sake su a gari ba kadai ya kamata a ce an tadar masu da inda kuma za a mallaka masu ko kuma a samu masu wasu kayayyaki wanda za su ci gaba da sana'o'i don rayuwarsu ya dawo tamfar irin namu mu da muke sake muna sana'o'inmu nan kuma duk kira kirayen da ake dangane da ake kaza da ake kaza ba shakka shugaban kasa yana da kyau da ya bude kunni da kyau irin wannan ziyara da ya kuma amma ya kamata a ce ya ambaci wasu manyan ayyuka da zai yi a jihar Kano din na gwamnatin tarayya wannan mu ji dai na jiha ne ya je ya kaddamar da shi saura nashi na gwamnatin tarayya kayan da mai girma sarkin Kano ya ambata To madalla mun gode Malam Adamu bari mu koma jihar Kano din. Wake magana daga Kano. Ado Baba Hamza tsaniyar mu Bidan Karma kuma Garko jihar Kano tare da Najeriya. To Baba Hamza me za ka ce game da wannan batu? To ni na Buhari fatan alheri da wannan jihar yake a jihar Kano mu da fatan Allah ya sa ya gama lafiya ya koma lafiya Allah ya sa kuma mu samu ci gaba a jihar Kano da tare da Najeriya gaba daya. To amin mun gode. to wai kuma dai har yanzu har ila yau a jihar ta kano hello to shi ma layin nasa yanke kamar inda na faɗa dai da baya cewar yau muna da samun matsalar wayoyin namu an kira suna ta tsinkewa ko daga mu ne ko daga ku ne to ba mu sani ba a dai ci gaba da gwadawa yanzu bari mu je taraba ke magana daga taraba dauda adamu maya silbe to daga shaka local government Dauda menene ra'ayinka game da wannan batu da ake? Wal ga ra'ayi na nan Buhari ya je Kano don Allah Buhari ya tuna a taraba mawa ya zo saboda mu ma ya zo ya bude mana asibitoci da sauransu. To, to madalla Dauda Allah ya sa waɗanda aka yi wannan kira domin su sun ji. Har yanzu dai kar manta muna magana ne akan afuwar da aka yi wa fursunoni a jihar kano yau sakamakon ziyarar shugaba buhari bari mu tsallaka zamfara wake magana daga zamfara Bala To Hajji Bala me za ka ce game da wannan batun? Abin da zan ce ya Buhari ya kyauta kuma ya kyauta da ya ziyara a jihar Kano. Da wannan afuwa da ya yi amma muna ba shawara da mm. ribo ya arewa riba mm. ya arewa da ya biya rahama domin ya haiti batun arewa ya kuma kuma yana kamfe to to madalla bari mu tsallaka jihar naija wa ke magana daga jihar naija ibrahim mai wankin hula a kimba mai godiya ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka dangane da wannan batun. To gaskiya ne ra'ayina game da wannan batu dama mafi yawanci wannan furstoni zalunta su ake yi. Muna sauraron ka. Saboda akwai manyan yawa saboda ga manyan barayi na waɗanda yake sun saci dukiyar ƙasa sun hana ƙasa ta ci gaba ba a kama su ba an musu hukunci sai wanda yake daga wani ma da ya sata dukkan duka ka naira dubu goma ma sai a ga shi a kotu gaba ɗaya abin da galla za musu dama cin gaba ɗaya su aka kuma Allah ya kiyaye gaba ya na kenan. To madalla mun gode Ibrahim wankin hula bari mu tsallaka jega Sokoto kenan ko? Wake magana daga Sokoto? Eh, eh. Garba mai rogo. To malam Garba mai rogo menene ra'ayinka ga wannan batu? To gaskiya mun ji daɗin abin da Janar Buhari ya yi kwarai da gaske Allah ya shi ƙara taimaka masa. To amin. Eh Allah ya tashi bulku. To amin amin. Eh, na gode. To, madalla, mu ma mun gode. To, bari mu shiga katsinan dabo, katsinan dukko, na ce katsinan dabo. <laughs> Wake magana daga katsina? Zayyana Abdullahi Ankara, wanda aka fi sani da suna shugaba Zayyano Yaro Ankara. To, Rayanu, menene ra'ayinka game da wannan batu a gurguje? Ina yi maku fata alheri. Muna amsa. Ko kuma ina yi kasa fata alheri ga baki ɗaya. domin halartar shugaban kasa janar usman janar muhammadu buhari a jihar kano tare da yima wa'annan fursunoni afuwa wannan abu ya yi mana daɗi kwarai da gaske mm. allah kuma ya ba shi albarkar abin da ya yi kuma muna roƙon shugaban ƙasa ya kai ziyara jihar kano mm. saura gida Najeriya, saura gida jihar Katsina. Allah ya kawo shi jihar Katsina. Eh, ku huta lafiya. BOA, Assalamu alaikum. To, to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. Kuma da kiran ka ne muka zo karshe a wannan rana sai kuma guban Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon maudu'in kuma za mu buɗe wayoyinmu a ci gaba da kira za mu ci gaba da amsawa. Yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. mai koyar da Accra House of Folk wasa wato Frank Nuttall wadda ya tafi hutu a ƙasarsa Scotland inda yake bukatar lallai sai Accra House of Folk su aiko masa tikitin komowa ƙasar Ghana shi da iyalinsa wannan matsayi nasa lallai ya jefa Accra House of Folk cikin tsakan mai wuya a cikin shirye-shiryen da take yi na karawa da kuma sai a san a yayin cikan Ghana shekaru 60 wadda za a yi a ranar 24 ga watan Disamba. sai kuma wannan labarin inda kaftin ɗin a House of Oak Thomas Abbey yake ƙaryata raɗe-raɗen da ake cewar yana niyan canza shika zuwa kuma a Santika Toko duk da ƙarfin rahoton da ake ta yayatawa sa'an nan kuma ya ce maganar Edwana Stars ma babu gaskiya a cikinta. Haka kuma kaftin ɗin Liberty Professional Samuel Safu shi ma ya bayyana ƙarar cewar maganar da ake cewar zai canza shika zuwa Kumasi Asantika kwatakwa babu kamshin gaskiya a cikinsa. sai yanzu da mu duba abin da mai koyar da Edwana Stars Yusuf Abubakar wadda ita ce zakarar Premier League Ghana yake faɗa cewar ya sha aradu sai ya kawo ƙarshen ƙangin da aka kakaɓa wa clubs ɗin ghana na kaiwa matsayin nan da ake cewa group stage na gasan zakarun afirka a sabon shekara in ya soma kamfen ɗinsa na cin wannan kofi na zakarun afirka a ranar lahadi in allah ya kai rai zababbun 'yan wasan ɓangaren arewacin ƙasar nan da kuma na kudanci za su fafata a tamale sports stadium domin tunawa da marigayi yi mataimakin shugaban kasar ghana alhaji aliyu Muhammad, dangane da irin gudunmuwar da ya bayar dangane da gina wannan wurin wasa bayan wannan wasa za a sanya wa wannan filin wasa sunan marigayi alhaji aliyu Muhammad sports stadium ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jami'an kasar Vietnam sun ci gaba da ɗaukan matakan murkushe 'yancin faɗin albarkacin baki. Wanda ya faɗa cikin wannan tarko kwana-kwanan nan shine wani ɗan raji Nguyen Van Ho, wanda aka yanke wa hukuncin shekaru bakwai a gidan yari a kan zargin da ake masa na hada farfaganda akan gwamnatin kasar da nuna sakonnin na kin gwamnati ta hanyar har hada bidiyo tare da dorawa kan yanar gizo da niyyar nuna rashin yarda kan yadda gwamnati take takalar lamarin zubar da dagwalo mai guba a shekarar 2016 shari'ar ho an yi ta ne a cikin awa biyu da rabi rak kuma bai samu lauyan da zai kare shi a kotun ba kana bayan shekaru bakwai da aka yanke mishi a gidan yari kotun ta kara da cewa za a yi mishi daurin talala har na tsawon shekaru uku bayan fitowarsa daga gidan kurkukun a watan afrilun shekarar 2016 wani kamfanin robobi na kasar taiwan mai suna formasa plastics ya saki wasu sinadarai masu guba daga babban kamfanin su wanda yake tashar jirgin ruwa ta hatin sinadaran sun yi sanadiyar mutuwar akalla ton 115 na kifaye abinda ya yi sanadiyar jefa masunta da masu sana'ar yawon bude ido a larduna hudu na kasar a halin rashin aikin yi. Kamfanin ya sha alwashin bayar da dalar Amurka miliyan 500 domin gyara wuraren da abin ya shafa da kuma biyan diya ga mutane amma gwamnatin tana fuskantar zanga-zanga akan adadin kuɗin da kuma yadda take ɗaukar lokaci wajen biyan jama'a kuɗaɗen. Ho shi ne mutum na farko da ya watsa labaran zanga-zangar da mutane suke yi kai tsaye ta intanet a kofar masana'antar karafa na kamfanin da ke Hatin inda ya yi amfani da injin drone. A watan Oktoban da ya gabata ne bidiyon shi mai nuna masu zanga-zanga fiye da dubu goma ya ja hankalin mutane da yawa a duniya. Mataimakin daraktan kungiyar kare haƙƙin adama ta Human Rights Watch mai kula da yankin Asiya, Phil Robertson ya yi watsi da hukuncin hotun na cewa wannan hukuncin da aka yanke wa ho ya nuna karara yadda gwamnati ta ƙudiri aniyar jujjuya mutane kan harkokin shari'a da kuma haƙƙin bil'adama. ya kara da cewa ta yaya za a yi a ce shugabannin wani babban kamfani mai rassa a ƙasashen duniya waɗanda suka gurɓatar da teku wanda ya yi sanadiyar durƙusa da tattalin arzikin yankin da larduna hudu sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum amma kuma matashin ɗan jaridan da ya taimaka wajen ban kaɗar asirinsu ya tafi gidan kaso Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather norite ta ce abin damuwa ne yadda kame da hukunta masu zanga-zangar lumana a Vietnam tun shekara 2016 ke karuwa. Amurka tana kira ga Vietnam da ta saki Van Ho, Mother Mushroom da duk mutanen da ake ɗaure da su saboda ra'ayoyinsu sun sha bamban da na gwamnatin, kuma ta sakarwa da al'ummar Vietnam mara su bayyanar da ra'ayoyinsu cikin lumana ba tare da tsangwama ba, kuma ba tare da fargabar za a ci zarafinsu ba. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga marin Dauda da labarai amma a takaici. Shugaba Donald Trump ya ce yanzu Amurka ta amince birnin Kudus ne babban birnin Isra'ila a hukumance kuma ta fara shirin daga ofishin daga Tel Aviv zuwa Kudus batun da ya janyo suka daga yawancin kasashen duniya. A wani jawabi da ya yi yau Laraba, Trump ya ce birnin Kudus ba mazaunin muhimman addinai guda uku ne kawai ba, amma yanzu ya zama cibiyar ɗaya daga cikin misalai na ƙarfin dimokuraɗiyya a duniya. Ya ƙara da cewa sama da shekaru saba'in da suka gabata, jama'ar Isra'ila sun gina ƙasar da Yahudawa da Musulmi da Kiristoci da kuma sauran addinai ke da 'yancin zama da yin addinansu bisa ga imaninsu. Ana yi ma babban ɗan shugaban Amurka mai suna irin nasa Donald Trump Jr. tambayoyi yau Laraba a wani zaman sirri na kwamitin sa ido akan ayyukan leƙen asiri na Majalisar Wakilai. ɗaya daga cikin kwamitocin majalisa da ke bincike akan yiwuwar katsalandan rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar da ta gabata. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Maris, zaben da ake kyautata zaton cewa zai lashe a cikin sauki. Tun da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin kafin mu yi sallama baki ɗaya. Za mu yi amfani da wannan damar mu ta injiniya mai gora makeri kwanta gora da iyalansa baki ɗaya murna haihuwar yaro da aka yi masa wanda aka raɗa wa suna Umar. Allah ya raya kuma ya bayo mai jigo lafiya. Yanzu amma da Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Saida Hamdun da ta haɗa shirin sai injiniyan mu Malam Zubair. Ni Nazar Ahmad Hausawa ya ce mu kwana lafiya.